Isa Yeguye ɗan shekaru 29 da haihuwa ya ce yanzu shekara ɗaya kenan bai ga ɗan uwansa kaɗai da yake da shi ba tun bayan da wasu baƙi suka ziyarce su a ƙauyen su suka yi musu tayin za su ba su albashi mai tsoka kowane wata idan suka shiga ƙungiyar Boko Haram. Isa bai karɓi tayin ba, yanzu yana lura da gonan kajinsa a ƙauyen zamai kusa da garin Makolo da ke arewacin ƙasar. Ya fara kiwon kajin ne daga tallafin da gwamnati ta bashi da kuma shawarwari kan kiwo da noma daga wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya. Saboda haka yanzu Isa ya ce yana iya ɗaukar nauyin matarsa da 'ya'yansa uku da kuma mahaifiyarsa 'yar shekaru saba'in da biyu da haihuwa. je vois que j'ai un pas dans, dans l'avenir. Avant, quelqu'un était pauvre. Mais quand il y a un appui comme ça, sa ya ce yanzu yana da ƙwarin gwiwa kuma ba tare da wata ƙumbiya ƙumbiya ba zai ce da kwai haske a gaba yanzu yana da yan tsaki 60 daga kaji tara da aka bashi kuma abokansa sun daina zaginsa cewa ya kasa ciyar da iyalinsa Isa yana daga cikin ɗaruruwan mutane da suke amfana ƙarƙashin wani shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na horar da matasa su kauce wa shiga Boko Haram, ƙungiyar da take kai hare-hare cikin shekaru uku da suka wuce a arewacin Kamaru. Mai kula da shirin ta Majalisar Ɗinkin Duniya Najar Rochdi ta ce burin shine tallafa tattalin arzikin yankin duk da tarzoma da ake ci gaba da fuskanta. Because the region was tragically and dramatically impacted by the insecurity on the one hand and the extreme violence by the other hand, it was very important. Ganin yadda rashin tsaro ya addabi yankin a gefe ɗaya ɗaya ɓangaren kuma ga mummunar tarzoma, tilas ne a samar da yanayi na farfaro tattalin arziki ta wajen dogaro da kwarewar mutanen da suke zama a can kuma babban abin da aka kware da shi a kai shine noma da saƙa da kiwo da kuma buɗe cibiyoyin cinikayya ko kasuwanni da zai kasance ko za su kasance dandalin haɗuwa ga dukkan mazauna yankin. Kamaru ta samar da dala miliyan hudu a zaman tallafi na gaggawa domin a samar da ayyukan yi ga matasa a arewacin ƙasar da ke kan iyaka da Najeriya, inda rashin ayyukan yi ya kai kashi casa'in cikin ɗari na mazauna wurin. Japan ma ta ba da gudumar dala miliyan biyu ga Majalisar Ɗinkin Duniya domin kashi na biyu na wannan shiri, wadda zai mai da hankali ga illahirin yankin ƙasar da rikicin ya shafa a Kamarun. Malam Ibrahim Hammawa shine hakimin zamai, ya ce shirin tallafin ya rage zaman kashe wando tsakanin jama'arsa su dubu talatin. doit euh, d'abord exprimer notre reconnaissance au programme des Nations Unies pour le développement euh, avec l'accompagnement ya ce ya gode wa shirin na majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin kamaru na bullo da shirin dogaro da kai ta wajen gina kasuwar dabbobi domin samar da kayayyakin abinci masu gina jiki domin 'yan ƙasar da aka tilasta a barin muhallansu da kuma 'yan gudun hijira daga wasu wurare kuma ta haka suka bunƙasa tattalin arzikin yankin da inganta rayuwar manoma da masu kiwo a yankin nasa. kamar mita ɗari daga gonar kajin isa ya guye sai lambun hamza falama inda yake bar ruwa. a saison pluvieuse on peut produire le maïs euh, le sorgho en saison chasse on, on cultive que Ya ce lokacin damina suna noma masara da dangin hatsi, lokacin rani kuma su shuka karas da ganyen latus wadda ta haka suke samun kuɗin tura yara makaranta su kula da lafiyar iyali da cimaka da kuma adana wani abu domin ɓacin rana. kamar tana fatan ganin ƙarin lambuna a arewacin ƙasar domin karya gadon bayan Boko Haram a yankin.